أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين mutumin da yake inkarin tashi bayan mutuwa baya tunanin mun halicce shi daga maniyi sannan ya wuce ta matakai daban-daban har aka haife shi ya taso kuma ya zama mai yawan husuma da jidali yanzu bai kalli wannan ba don ya gane yiwuwar tashi bayan mutuwa